يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da fa ina a sadakar hadisi kalamullah wa a hasanar hadiyya hadiyya muhammadin sallallahu alaihi wa sharar umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan 25 ga watan ramadan in capital letters 25 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1437 lissafin nasara yau muna talatin daidai ga watan shida shekara ta 2016 kamar yadda muka sanar jiya baiwar allah da ta hajiya fati dan jara ta aiko da gudunmuwa da ita da 'yan uwanta mata ta naira dubu da biyu to sako ya iso kuma an danga shi a hannun membobi na kwamitin manara sannan 'yan kwamitin rauda can inda aka gabatar da tafsiri na mata bayan gudunmuwar da suka kawo rannan eh, yau ma sun kara kawo gudunmuwa ta ta naira 27 ta hannun malam nasir kidir su ma muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi babu shakka jama'a sun dauki wannan gudunmuwa ta manara da ta marayu da muhimmancin gaske muna addu'a gaba ɗaya mu Allah ya mana tukuci da gidan aljanna ana rama ko zaka tuna mana inda muka kwana Allah madaukin sarki ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ahalal kitabi ka ce musu ya ko ma'abuta littafi wasu malamai suka ce yahudu da nasara wasu malamai suka ce a yanzu na ana magana ne akan nasaran akan nasara ake magana Allah ya ce la tagalu fi dinikum ai la tatajawazul had fi dinikum kar ku wuce gona da iri a cikin me a cikin addininku. ku gairal haq kuma wani gaskiya ku wuce gona da iri ba a gaskiya ba an ce gaira malamai sun ce an yi nasaba wannan kalma ta gaira saboda ta zo ne a matsayin sifatun limasdarin mahazuf wato la tazalu fi dinikum guluwan ghairal haq sai aka shafe guluwan to da yake garadin sifa ce ta guluwan sai ya zama ta dauko wasalin da guluwan ya dauko shi yasa ita kalmar gaira aka yi mata me aka yi mata nasaba qul ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum ghairal haq akwai aya mai kama da wannan a cikin suratul nisa can sai aka ce qul ya ahlal kitabi qul ya ahlal kitabi ta wannan sai aka ce kul ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq wannan kuma sai aka ce kul ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum ghayra alhaq wa la tattabi'u wato uslubin ayoyin kamar iri daya amma sai aka kawo me sai aka kawo canje-canje to alaramman da kafa sake gargada da wannan muke gane shi in ya zo kamiya ankara sai ji ya yi ton sai tsinci kansa a suratul nisa ya rasa yadda aka yi ya ku ahlal kitabi la tagalu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addininku me ake cewa guluwi waccan babu kul waccan ya ahlal kitabi waccan me ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum babu kul wannan kuma kul ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum wacce aka ce wala ta ƙulu wannan kuma aka ce mai gairar alhaƙi kun gane gyaran da alaran ma yake yi na'am menene ake ce guluwi abin da ake cewa alguluwu shine tajawuzul had wuce gona da iri wuce makaɗi da rawa Allah ya ce to ahalin kitabi kar ku yi wannan domin kun wuce gona da iri a wajen ba annabi isa matsayi qur'ani ya faɗa mana menene matsayin annabi isa eh mal masihu ibn maryama illa rasulun qad kalad min qablihi rusul wannan shine matsayinsa ko ba shine matsayinsa ba menene matsayin mahaifiyarsa wa ummuhu siddiqatun menene hujjar ba alloli bane kana ya kula ni ba'am an gane karatu to amma ku ga ya kun cije kun jajirce kun ce alloli ne sun wuce gona da iri ko ba su wuce gona da iri ba shine la ta galu fi dinikum to ku saurara ku ji duk al'ummar da ta halaka a duniya guluwi ne halakar da ita al-guluwi fi din duk al'ummar da kuka ta halaka a duniya abin da ya halakar da ita kenan me ya halakar da kiristoci nasara al-guluwi fi din al-guluwi fi din ba annabi isa matsayin da ya wuce matsayin shi duk da cewa babba ne amma dai ba Allah ba ne mahaifiyarsa duk da cewa babba ce amma ba mece ce ba ba Allah ba ce da aka ɗauki siffar Allah aka bata an wuce gona da iri ko ba wuce ba to ko annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki siffar Allah ka bashi da kai da waɗancan nasara 1 plus 1 is equal to 2 ba bambanci tsakaninku to annabi kenan dungurungun, dan gatan Allah babu dama ka bashi siffar Allah to me kake tsammani idan ka ɗauki wali ka bashi siffar Allah kaga kai kai ne shugaban marasa hankali na ƙasa gaba daya tun daga annabi ba a yadda a bashi ba kai sai ka ba wanda bai kaiwa ba wanda bai kai annabi ba wanda ko sahabi bai kai ba kowa bai kai ba bai kai sahabi ba to ya za kai ka ɗauki siffar Allah ka bashi ku karanta rimahu ku karanta me rimahu magana da zan gaya muku yanzu in ba ku ganta a ciki ba ku kamo ni ku kai ni kotu ku karanta siffofin muridi wanda ya yi usuli siffofin muridi wanda ya mai ya usuli suka ce muridi ba zai zama ya yi usuli ba sai ya kudurce a ransa ya yadda duk wani alherin duniya ko na lahira in ya samu shehu ne ya bashi dole sai yana da wannan aƙida duk alherin da zai samu na duniya ko na lahira shehu ne dalili ta hanyar shehu ya samu aka yi ruwan sama a gonarsa shehu matar shi ta haihu shehu ya ci riba a kasuwa shehu ya ci zaɓe shehu promotion a aiki shehu ya yi tsintuwa shehu shehu shehu shehu to tambaya nan shine to Allah kuma me yake yi bisa wannan sai aka ce to don haka dole sai ka zama a gaban shehu kaman gawa gaban mai wanke ta in shehu ya ce gabar ka ce sak in ya ce kudu dole suka ce da muridi yana cikin masallacin shehu yana kan juji to muridi ya ɗauka masallacin da yake zaune a ciki nan ne juji jujin da shehu yake zaune albarka shehu nan ne masallacin suka ce da shehu zai aiki muridi sai a kira sallah kar ya tsaya ya sallah ya tafi aikan shehu a lokacin aikan shehu ya fi sallar da Allah ya sa shi muhimmanci wannan magana rubuce take suka ce bayan wannan muridi idan yana tafiya da shehu to shehu ne gaba muridi na ina a baya ku zai ku jifa a rubuce suka ce sai dai idan hanya akwai ramuka da yawa kuma ga duhun dare to nan kai muridi mara hankali wuce gaba in ka fada rami shehu shi ya tsallake yanzu don Allah an yi bayan Allah adalci an yi guluwi a ko ba a guluwi ba mutum ya fito yana wa'azi a nan Najeriya muna da kaset ne. yake cewa da za ka yi ta sallah haggoshin ka ya huje ka yi zakka ka yi aikin hajji duk ibada da Allah ya sa ka yi amma ba ka son shehunsu ya ce to in kiyama ta tsaya sai ka tafi wutar jahannama ba kai saka shiga aljanna ba ya ce da Allah zai ce ka shiga aljanna su za su tashi gaban Allah su ce ba su yadda ba su ta da rikici kuma dole Allah ya saurare su ba ka shiga aljannar ba an yi guluwi ko ba ya guluwi ba an wuce gona da iri ko ba wuce gona da iri ba ya ce amma da za ka zauna duk ibada ba ka yi komi ba ka yi ba ka sallah ba ka komi in dai kana son shehun sun an je lahira in ka ce ya tsiya za su ɗauro ka su kai ka aljanna ni kadai na taɓa ji ba ni kadai na taɓa ji yanzu wannan an yi guluwi ko ba a guluwi ba to wannan da aka bari mutane suka ta yi shi ya kai zuwa ga halaka ƙarshe har aka samu wa'inda shehu ma suka bashi Allah ne ko ba yi ba Allahu la ilaha illallah shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam wa lam yulad da shehu barahama wai lami lidi wa lam yulad gaida shehu barahama, wai Allahu la ilaha illallah to shine shehu barahama, shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne wane ne bai haifa ba ba haife shi ba wai in baka gane ba sai jawo maka ayar lam yalid wa lam yulad gaida shehu barhama shehu barhama shine lam yalid wa lam yulad an wuce gona da iri ko ba a wuce gona da iri ba an yi guluyi ko ba a guluyi ba ya ce shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da za ni yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka kaga halitta cikin jikina ne shehu kai ka hura rai don in gane kai dai ne yanzu a wajensa waye halice shi waye hura masa rai amma gaskiya ne ko ƙarya ce tsakani da Allah wannan guluwi ne ko ba guluwi ba ne ya ce shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka so su zan mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan ko ku yarda ko ma ku kida da yanzu dushi ne dala wannan sifofin waye ne duka da ya ce lamme lidi sifar waye ba mu hujja akwai hujja wani wallahu aka ce qul wallahu ahad wane ne ahad allahu Allahu samad wane ne a samad Allahu lam yalidi wane ne lam yalidi Allahu wa lam yulad wane ne wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wane ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad to ya zaka dau wannan siffar Allah ka ba shi hukunka me bambancin ka da kristan da yace annabi Isa Allah ne me bambancin ka da wanda yace annabi Isa Allah ne me bambancin ka da wanda yace Maryam Allah ce ka ma fi shi rashin hankali domin annabi isa yana gaba da shehunka shehunka bai kai daraja annabi isa ba amma ka sa musu kaunasa kai kuma muka ce maka kafiri a zo ana zanzare ido ana cewa muna kafurta musulmi mutum ya ce la ilaha illallah ma kafurta shi ina so ka faɗa min a duniya wane ne kafiri idan ba mu kafirta ka ba wai sai yi magana wai a ce muna ka wai ce maka kai musulmi ne ta ina ka zama musulmi ta ina dan me wancan nasaran ba mu ce masa musulmi ba bai yarda da Allah ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace shehu ne ya halice shi shi ya halice shi ba mu aya suratul rum mu ji wa ya halice su Allahu allazi khalaqakum Allahu allazi khalaqakum karo musu wata Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay' ba mai iyawa ala rama Allahu allazi khalaqakum min du'afin thumma ja'ala min ba'di du'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'afan wa shayba kaje da Allah yake baka process shi ya halice ku daga rauni mani mai rauni ne ka zo jariri jariri ma me yake da shi rauni ne kan bai iya tsayawa kunkurun bai iya zama a wuyan ma bai iya zama haka gashi na wani nubu-nubu ba kowa zai iya ɗaukar shi ba amma a ci gaba da tafiya wuyan ya tsaya wata ran kunkurun ya tsaya ya zauna wata ran gwiwa ta tsaya ya rarrafe wata ran kafar ta tsaya ya fara tafiya wata ran in yi wa uwar shi laifi idan ta biyo shi za ta dake shi in ya finke da gudu ta gwada bin shi dole ta rungumi kadara ta yi ton ta ce ina nan za ka dawo oho ba tsiri ya dawo ba ba zai kamu ba sai dai ta ce bari ta jira ya dawo wata ran sai ka ga <clears throat> sun maji alamin bade bashin kowa wata ran sai ga in ya tare hanya ba kowa ya sai wuce ba ba kowa ya sai wuce karfi ya cika sun maja'ala min da quwwatin da'fa bayan wannan karfin kuma rauni sai sake biyowa daga baya washe ba da furfura wannan karfan da in ya tare hanya ba mai iya wucewa wata rana sai ka ganshi yana so ya tsallake lambatu yana dogara sanda jikin na rawa na karkarwa ya gagara tsallakawa ana baba bari a tsallaka da kai karka fada da in ta da hanya ba mai wucewa da shi kare zai dauki buhun masara ya dora amma yanzu ya gagara tsallake lambatu in mace ce da kyakkyawa ce san kowa kin wanda ya rasa in ta sheka ado yan acaba sai su ringa karo akan hanya amma yanzu ta riga ta tsufa in ta cire dan kwalinta sai kai amai idan ta daga hannunta nan sai ka ga wasu jijiyoyi yadda ka san an samu wani electrician ya mata external wiring to amma sai ka zo ka ce wane ne ya halice ka wane ya halice ka yanzu don Allah ana yada wannan halaka cikin al'umma kuna ganin maslaha ce mai shiru kuna ga Allah zai bar mu idan muka sa wannan kafirci ido kuma kuna ganin duk wannan ba zai jawo bala'i da musifa a ƙasa ba ana yi wa Allah wannan tsokana yau amma in bala'i ya zo har ka fara laliban ina yake sai ka zo kana wahabiya wannan wal wahabiyatu da wahabiyatu tun da suka bayyana daga nan aka fara ya ce shehu shi ke sa jarirai a cikin mahaifa in ya ga dama ya baka ɗaɗaya in ya ga dama ya baka biyu in ya ga dama ya baka maza in ya ga dama ya baka mata wake ba da haihuwa wake ba da 'ya'ya maza wake ba da 'ya'ya mata ba mu aya alarama

Allahu akbar ku saurara ku ji magana daga Allah Allah ya ce lillahi mulkun samawati wal ardh mulkin samai da ƙasa duka nashi ne ya kaluku ma ya sha shi ke halitta abin da ya ga dama ba mai iya halitta duk wani wali da ke duniya da za ka cire silin gashin sa guda ɗaya ka miƙa marka ce ya mai da shi bai ya mai da shi ba wai halitta ba gashin sa kawai cire sili kwara ɗaya gashin sa in ka cire miƙa masa ka ce mai dashi zai iya maidawa to tunda bai iya maida nashi zai iya maida naka bai iya maidawa gashi wannan bai iyawa ta ina zai iya halitta zai iya halitta dan adam ta ina zai iya halitta shi ta ina zai bada haihuwa ya habu liman ya sha'u inasa in ya ga dama sai ya baka yaya abin nan mata wane ne ke bada yaya matan wa ya habu liman ya sha'u zukur in ya ga dama sai ya baka maza wa ke badawa to amma su suka ce wai in ka so su zan mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan wai tun farkon duniya duk wani namijin da aka taba halitta shine halice shi namiji kenan annabawa sun shigo ko ba su shigo ba wannan wani irin fir'auna bai wannan kafircin ba hamana bai wannan kafircin ba bukutu nasar bai irin wannan kafircin ba abu jahil bai irin wannan kafircin ba abu lahabi bai wannan kafircin ba utubatu bin rabi'a bai wannan shaiba ibn rabi'a bai wannan ba Bush bai irin wannan kafircin ba kwandaliza rais ba ta irin wannan kafircin ba mai yan malafa bai irin wannan kafircin ba duk da su wannan haka aka zuwa aka yi ta a najeriya nan ta tsaya ba ta tsaya ba sai ga wani mawakin ya sake fitowa shi kuma ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa ta ci ta gyare barhama ne uban ni dai ban da ni kai ba alarama kai ba kun yadda shi da ubangijin ku duk wanda bai dabe sai Allahu akbar to da tafiyar ta nisa yanzu duk an wuce wannan ajandar sai ga wata waka ta fito kun san menene an shi waka wai baba uban Allah ya si baba uban Allah wai yanzu shine uban Allah a saurara duk me ya kawo wannan algulu fi din me ya kawo wannan algulu fi ba waliyi ba ko annabi ka ba wannan matsayin ka kafirta ba wai magana wali ake ba annabi in ka bashi wannan matsayin yi ne ka kafirta akwai wanda ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ma sha Allahu wa shi'ita ka je ta yi karama kalma in Allah ya so kai ma ka so to kaza zai faru annabi da yana kishin gida aka ga yarubi ya tashi zaune idanunsa suka yi jajawur sai ga annabi yana magana da ƙarfi yana cewa mutumin nan a ja'alta ni lillahi niddan bal ma sha Allah wahdahu ya ce ka sa ne zama kishiya ga Allah ne ka ce in Allah ya so ni ma na so niwa in Allah ya so shi kaɗai an gama in ji annabi ba fa cewa kai yana yi ba in Allah ya so shi ba me ya so ya ce ana nema a sashe zama kishiya ga Allah in Allah ya so shi kadai an gama kaji yadda annabi ya karantar da tauhidi da aqida maluma kuna kallon al'umma ku ci amanar risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana irin wannan kafircin ku yi shiru ba ku magana wallahi musamman maluma na sunna in ba ku tsaya kun koya wa mutane aqida ba kun ci amanar su ku tsaya ku karantar da zama aƙida a nan kaduna wannan shine karantarwa da shi abubakar babur gumi shek abubakar babur gumi ba zauna wai kawai gaban makirfan ya ta surutun za da wofi ba karantar da jama'a ya aƙida alkitabu wa sunna abinda da shi abubakar babur gumi karantar da mutane ke wannan shi yasa duk bakin jinin da ya wajen yan bidiya a Najeriya saboda wannan aqida ce saboda menene wannan aqida ce duk bakin jinin da yi maluman sunna ku tsaya ku koya mutane aqida idan kuka tsaya kan wannan mimbari mimbari ne na annabi Muhammad sallallahu ku tsaya ku koya mutane aqida da hakikarin addini ba kuma da mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wajen labarun karfe tara ba Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana annabi Muhammad wasu suka zo suka ce masa ya rasulallah anta sayyiduna wa bunu sayyidina ya rasulallah kai ne shugabanmu kuma dan shugabanmu da Allah akwai matsala cikin wannan maganar ba wani matsala a ciki amma kusan me faru shi annabi ya sani a harshen larabci kalmar as ma'ana biyu take badawa tana bada ma'anan shugaba ko ubangida to kuma tana bada ma'anar ubangiji tana ko bada ma'anar me annabi ya san su wa'annan sahabbai ne sun sha aqida ba wacce ma'anar ta ubangiji suke nufi ba wacce ma'ana suke nufi shugaba suke nufi amma saboda kar a samu wani dan bani ta iya nan gaba wani dan karambani ya biyo daga baya ya ɗauka wannan ma'ana ce wa'annan bayin Allah na fasara suna ce ma annabi anta sayyiduna wa ibnu sayyidina annabi sai kalle sai ya ce musu as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala yace Allah mai girma da ɗaukaka shine as-sayyid ya taka musu burki kaje da annabi ya dauki mataki akan aqida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan abbas yace iyyakum wal guluwa fi din fa ma ahlaka alladhina min qablikum al guluwa fi din annabi yace ka ku ko bayan rayuwata ku yi taka tsantsan da wuce gona da iri a cikin addini ku ɗauki wani ku wuce ku bashi matsayin da ya wuce nashi kan ku kuskura ku yi wannan iyyakum wal guluwa fi din sai ce fa inna ma a halakar ladina min qablikum abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku yahudu da nasara shine alguluwu fi din wuce gona da iri cikin addini suka ɗauki annabi isa suka bashi matsayin mai allah suka wuce gona da iri kakwai haka hadisin abdullahi dan masaud allah ya kara masa yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce halakal mutanatti'un qalaha talatan yace yan wuce gona da iri a cikin addini sun halaka annabi sai da mai tasa uku yan wuce gona da iri cikin addini sun halaka yan wuce gona da iri cikin addini sun halaka in ji annabi muhammad kai a hadisin sayyidina umar allah ya kara masa yadda sai ma yayi ta kurunkus aka yi ta ta kare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la tadaruni kama adaratin nasara almasih ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu yace kar ku kuskura ku wuce gona da iri wajen ziga ni wajen min kirari wajen wato zugugu ni wajen wasa ni kar ku yadda ku wuce gona da iri ku ɗauke ni ku kai ni inda Allah bai kai ni ba kamar yadda nasara suka yi wa annabi isa dan maryam suka zuga shi suka wasa shi suka ɗaga daraja shi suka kai shi inda Allah bai kai shi ba suka halaka kar ku kuskura ku yi min wannan inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bai bar duniya ba sai da ce ka a masa idan bai yadda a masa ba ya za ka yi wani wanda bai kai shi ba duk wanda kai wanda shi da annabi wa ke gaba ga annabi yana kashedi yana takawa al'umma burki annabi na takawa al'umma burki la tadaruni kama a daratin nasarar masihab na maryam ma ana abdul ya ce ni bawa ne ni bawa ne faƙulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan allah manzan allah duk mai son ya min kirari ya wasa ne to ya ce mun bawan Allah manzan Allah ya isa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya taka wa al'umma birki shi zaka zo ka wuce wannan shi yasa kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ashraful maqamat da bawa Allah yake adiresin din shi duk inda yake so ya nuna daraja annabi in yana so ya nuna muku girman annabin da kimarsa ta kololuwa sai ya ce masa bawa sai ya ce masa me bawa domin a tara shirka kar a ba ta kofa har wani ya zarbabiya ya wuce gona da iri ya dauki siffar Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wurin da aka nuna darajar manzon Allah akwai Isra'i akwai ne amma da Allah ya zo magana Isra'i da mai siffar da manzon Allah subhanallazi asra subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أركي يتبتغ ونن الذي أسرى وند يتفي الدري ليلا كما الدري دواء بعبده دباوة شي وانين باوة rage da yaji annabi akai ko kara ta kai ana fa bada labarin kololuwar daraja sani subhanallazi asra bi abadihi man huwa abduhu fi hadhihi al-aya wa annahu lamma qama abdullahi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi bada wane ne abdullahi a cikin wannan ayar bawan wa alhamdulillahi allazi anzala alhamdulillah wane ne abdihi alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wane ne abdihi ayat tabaraka allazi nazala alfurqana wane ne abdihi a cikin wannan aya wa'lamu anna ma tun min shay'in وما أنزلنا على عبدنا وانا ني عبدنا دين هو الذي ينزل على عبده آيات ينزل على عبده وانا عبده أتكين عير والنجم إذا هوا والنجم إذا هوا تومجي sannan gaskiya ne wane ne malamin shi yaya yake a ina sannan kamar yaya كهف akwai wanda ya kai wannan annabin daraja akwai wanda ya kai wannan annabin girma da mai Allah ya siffanta shi don me kai kake jin kafi karfin ka zama bawan Allah dole sai an tara ma kasa an mai da kai wani ƙwarya ƙwaryan Allah saboda me why kuma wallahi duk annabawan Allah ya ka gani haka ne annabi Isa fa asharat ilayhi fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya me yace qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya je ka cikin suratul zukhruf in huwa illa abdun إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل بل لنكو ما تجي سورة النساء لن يستنكف المسيح لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أجونا النبي موسى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه بني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا تكذو ذرية من حملنا annabi nuhu da annabi nuhu da raballahu masala lillazina kafaru ra'ata nuhu wa ra'ata nuhu فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا كيف كبروا وقيل ادخلا النار مع الداخلين النبي داود اصبر اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب النبي سليمان ووهبنا لداود ووهبنا da shi sallaka wa zkur ibadana ibrahim wa isma'ila wa yaqub wa ulul aidi wal absar واذكر عبدنا أيوب kwakwalwarka tana lafiya kwakwalwarka lafiya kalau take bata samu matsala ba ya kamata ka gamsu da wayannan ayoyin da aka karanta maka annabawan Allah gaba ɗayan su me suke takama da shi a ce musu me a ce musu bayin Allah madaukin sarki annabi Ibrahim ya yarda shi bawa ne annabi Nuhu ya yarda bawa ne annabi Musa ya yarda bawa ne annabi Isa ya yarda kai annabi Zakariya ai shi ma ya yarda kaf ha ya ayin ka zo full stop full stop full stop full stop to ban san kai wa kafi ba da kai za a zo a dauke ka a baka sifan Allah da matsayin Allah sai ya yi magana ce yara ne ƙanana marasa kunya marasa jin magana ba su ladabi ga manya manya wayannan su su ne manya manya Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu daga sanda dan adam ya rasa aqida yayi asara duniya da lahira kuma shi yasa kullum muke faɗa wa maluman sunna ku dasa wa mutane girman Allah da manzansa kada ku rinka dasa wa mutane girman ku ku kar ku rinka dasawa mutane girman maluma da shehunnai da waye ku dasa musu girman Allah da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne kada abin da zai tsirtar da wannan al'umma shi yasa Allah ya ce wa ahlul kitabi ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum ghayral haqqi sai Allah ya ce wa la tattabi'u ahwa a qaumin kada ku kuskura ku bi son zuciyar waɗansu mutane wasu mutane ne waɗanda ƙarballu min kablu tun sun riga sun bata inji Allah madaukin sarki wanda ya bata ya wuce yana batacce kakka bi son zuciyarsa kai da ka zo daga baya kai koyi da shi shi shine wala a hawa a ƙaunin ballu min qablu ku nasara da ke zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku bi matattun jagororinku na iyaye da kakanni a baya waɗanda suka bata suka sunnantar muku da wannan kafircin na cewa annabi Isa Allah ne to kar ku kuskura ku musu biyayya ma yanzu idan an bar maka gadon wani kafirci wani mutum an tara mai girman duniya da lahira an bashi siffar Allah to kai kada ka bi son zuciyar waɗanda suka gina wannan kafirci kar ka yadda ka bi wala wa hawa a qaumin qad dallu min qablu bayan sun bata Allah ya ce wa adallu kasira sannan sun batar da jama'a da yawa Allah kada ya san waɗanda suka batar cikin wanda aka batar din ne ake tabbatar da al'umma har akai mutum ya rinka cewa wai da annabi zai taso daga kabarinsa daga madina ya zo ya ce kada su bi shehu su za su taka wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawai bata yi nisa wa ya gadon masa da wannan kafircin magabatansa wa ya gadon masa da wannan kafircin har ya hau kai malumansa tarbiyyarsa aka yi aka ɗora masa girman wani da aka wuce gona da iri aka yi guluwi aka nuna masa mutumin ya fi annabi aka nuna masa mutumin ma ya yi daidai da Allah karshe aka ce ma yana gaba da Allah a to wanda yake gaba da Allah a kan shi dame ba za ka tako yin annabi ba an daga darajar wasu an kai su inda ba su kai ba shine wa adallu kasira Allah ya ce wa dallu an sawa isabil sun bata sun bar tsakiyar tafarki qur'ani mai girma daga bakara hannasi ba a taba samun mutumin da aka tara wa bata irin wannan ba wanda aka yi guluwi a cikin addini aka gina shi karba wannan shi fi kowa bata wala wa hawa a qaumin qad dallu min qablu ya kamata a tsaya nan aka ce wa aballu kasira ya kamata a tsaya nan aka ce wa ballu ya kamata a tsaya nan aka ce an sawa isabil don a nuna maka batan batan yayi nisa kwarai da gaske Allah ka raba mu da irin wannan bata me ya jawo shine bin son zuciyar wasu mutane ashe ba abin da ke halakar da al'umma kamar me kamar san zuciya ku lura da wani abu inda za ku gane abin san zuciya ne duk wanda ya zo zai gina maka karamar wani zai gina maka karamar wani wani wanda ya mutu ko ya riga ya wuce to ba karamar wannan ne target ɗinsa ba abin da yake bukata bayan ya gama tara wancan ƙasa ya gina shi ka yadda sai ce to daga nan kuma sai ni mu mu ne muka biyo ba mu ne kalifofin shi mu ne masu sirri ke duk wanda ka ga ya mutu an tara masa irin wannan kasar da girman ba dai shi akai ba akwai wani yana nan mai rai wanda shi ke so ya ci moriyar abu shi ke ne shi yake so ya ci moriyar amma ba zai fara kawo kan shi ba sai ya kawo sai ya fara kawo wancan wannan ne dalilin da ya sa shekaru da yawa muka yi wa'azi a bauchi mai take an fake da guzuma an harbi karsana shekara ɗaya daidai da kashe malam jafar shekara ɗaya daidai da kashewa shek Jafar Allah ka gafarta shek Jafar Allah ka lullube kabarinsa da rahama Allah ka gafarta shek Albani Zaria Allah ka lullube kabarinsa da rahama Allah ka gafarta duka malumanmu da suka koma zuwa gare ka sai a ranar nake cewa duk zafin kan da kuka ga ana yi akan maganar maulidin annabi na ce na gano fakewa aka yi da guzuma don a harbi karsana ba annabin ne damuwa ba ku tsaya ku na ku sa'ido in Allah ya yarda waɗannan mutanen kansu suke so su yi wa amma in suka fara da kansu ba za a yarda ba sai suka fara da wa sai suka fara da annabi sannan na faɗi maganar da mutanen Najeriya suna ganin maganar wata irin baƙuwa bambara kwai da Allah bari in tambaye ku yanzu ga zamani bai karyata mu ba annabin kare yake yi wa an fara yi shehunan ko ba da Allah barin tambaye ku taron da suke yi da shirin da suke yi da hidimar da suke yi in za su yi maulidin shehunsu ya kai wanda suke in za su yi maulidin annabi yanzu maulidin annabi ya zama tsohon yayi ba shi ne ajanda ba yanzu menene ajanda to bari Allah ya kara muku tsawon kwana shi mai shirya wannan gaba shi za a yi wa ai gangarwa ake ko gangarwa ake ba ku ga abin akwai tsallake-tsallake ba idan harkar nan manya-manya ake yi wa da aka yi wa annabi wane ne babba da ya kamata ya biyo baya sai a yi sayi abubakar daga nan sai wa sai umar daga nan sai wa sai usman daga nan sai wa sai aliyu daga nan sai mu kawo sauran guda shida da za su ta da wayannan zama al'ashara al-mubashiru da biljanna mutum goma da aka yi albishir da mai aljanna in muka gama da su sai mu dawo sahabban da suka halarci bayatul ridwan wayanda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا to sai mu zo mu yi ashabu bai'atir ridwan ashabu sumra kenan a cikin sahabbai su department ne na musamman ashabu sumra idan su ba suka kare sai mu dawo mu wayanda aka yaki badar da su su ke bi a daraja domin annabi ya ce wa ma yudrika la'alla Allah ta'ala ala ahli badarin wa qala imanu ma tun kadi ghafartu lakum idan suka kare sai mu dawo wayanda aka kara da su a yakin Uhud sai mu bi sahabbai idan suka kare sai yi sowa sai yi so tabi'ai ko mu fado kansu imamu mali ko bai cancanta a mashi ba mu dawo su imam bukhari ko ba su dace ba su muslim amma da aka daka tsalle daga kan annabi duk wannan sai aka tsallake su to dama dan ake so a zo inda kaga an dirkan nan nan za a zo daga nan ba down down and down down abin da zai faru ke saboda son zuciya ne imamu sha'abi ya ce ma zakara Allah ta'ala lafzal hawa fil qur'ani illa zammahu imamu sha'abi sai babu inda Allah ya ambaci kalmar alhawa a qur'ani mai girma sai da ya zarge ta sai dai me sai da ya kawo zargi ba inda ya kawo kalmar alhawa domin ba abin da ke halakar da al'umma kamar son zuciya a fara'aita man ittakhadha ilaha huwa wahu a fara'aita man ittakhadha ilaha huwa wahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa khatama ala sam'i ya za mu yi da shi na'am a fara'aita mani ta kaza ilahahu karo mana wata akwai wata a furkan afa an ta takunu alaihi wakila <laughs> واما من خاف مقام ربه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه يا مثال سا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا to je ka kafi wala ta man a gafal na kalbahu balitta ba balitta ba allazina balitta ba allazina kafaru ahwa lillahi ku ce Allahu akbar wannan ayoyin duka ko wace ta yi bisan zuciya ai da Allah ya fara karanta mana balamu ne ba ba bali taba allazina zalamu ahwahu ai da Allah ya fara karanta mana Allah madaukin sarki ce a fara'aita allazi a fara'aita man ittakaza ilahahu hawahu Allah ya ce baka ga wanda ya rike allansa da yake bauta shine san zuciyar shi ba Shi da abin bautar shi ashe alhawa ilahun yu'bad alhawa san zuciya gunki ne da ake bauta mashi a fara'aita manita kaza ilahahu hawahu da ya rike san zuciyarsa shine Allah sai mai ya faru fa Allahu ala ilmin Allah sai ya batar da shi bisa ilimi ga karatu ba bai da karatu ba ilimin akwai amma saboda ya bi san zuciya Allah ya batar da shi a shekara ya zama malami ka bata kana yi zama malami kai ne ka halaka idan malami ya halaka jahilci ya halakar da shi me ya halakar da shi san zuciya shi ne babban abin da yake halakar da su aka ramakan lahu da kaga aka ramakan lahu ya shiga rudu to bincika akwai alhawa san zuciya ne ko ka sani ko baka sani ba akwai abin da yake gurgura kai ne baka gano bakin zaran ba akwai abin da ake gurgura malami zai dai halaka iska bayan san wuta za a je an bi hanyar wallahi sai akwai abin da yake samu shine wa adallahu Allahu ala ilmin wa katama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya toshe jinsa ya toshe zuciyarsa sai ka ga zurutu karatu ka zama sakarai Allah ya toshe ba ji ya toshe ba zuciya ya toshe ba kirji saboda son zuciya wa katama ala sam'ihi wa qalbihi waje ala basarihi gishawa Allah ya sanya rufi akan idonsa Allah ya ce kaifa man yahdihi min ba'dillah wa irin wannan mutumin waye sai shirye da shi kuma bayan Allah banda Allah babu wanda ya sai shirye da shi shi yasa na gaya muku waɗanda suka ta rigima da mu akan istiwa'in ubangiji akan me akan istiwa'in ubangiji suka ta rigima da mu ai ayoyi ake samu ake dan magalewa ko sai a ce ita ce hujja ko ba hujja bace me yasa aka ce Allah yana ko ina ya ce Allah ya ce wa huwa ma'akum wa huwa ma'akum aina ma'akum wallahu bima ta'maluna <coughs> suratul hadidi Allah madaukin sarki basir Allah madaukin sarki ya ce wa huwa ma'akum aina ma Allah yana tare da ku aina duk inda kuka kasance sai ka ce to gashi Allah ya ce yana tare da mu duk inda muka kasance ashe Allah yana ko ina an ji da suka ce ba Allah yana magana da annabi Musa da Haruna ba qala la takafa innani ma'akuma qala la takafa innani ma'akuma asma'u wa ara ai Allah ya aiki annabi Musa da annabi Haruna Masar ne wajen Fir'auna amma yace kada ku ji tsoron Fir'auna innani ma'akuma ina tare da ku ina ne tare da ku to tunda ina tare da ku aka ce to ga Allah yana tare da su kenan Allah yana masar yana ko ina alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa alam tara alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana wala adana min dhalika wa ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء suka ce to ga Allah ya ce duk inda mutum biyu suke Allah ne na uku in uku ne Allah ne na hudu in hudu ne Allah ne na biyar in biyar ne Allah na shida ko su nawa ne Allah na tare da su a duk inda suke kenan Allah yana ko ina sai suka kara cewa ga Allah ya ce wasjud kalla la tudihu wasjud kalla la tudihu Allah ya ce wasjud kai sujada wa qatarib ka ƙara matsawa kusa da Allah da Allah sama yake to ya za a ce in kai sujada ka ƙara matsawa kusa da shi kenan kai sujada ka ƙare nesa da shi ne ba ka ƙara matsawa kusa da shi ba to in jahili ya ji wannan sai girgiza kai ce Allah ya ƙara wa shehu karama babu shakka an kawo aya an kawo hujja ba hujja da aka kawo ba me bari mu fara da ayar karshe kamin mu je kan sauran ko bari mu faro da su qur'ani ya faɗa mana zatin sa a sama yake zatin Allah ina yake a sama sama al'arshin sa amma ilimin sa yana ina wai babu risala a garin Kaduna Abu zai rikira wani a shimfiɗa tauhidin sa na risala me ce? ina Allah yake ala arshihi bi me bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi me bi ilmihi wannan shi ne aqida ahlus sunna Allah yana sama da zatinsa amma yana ko'ina da iliminsa da jinsa da ganinsa ba abin zai faru bai sani ba ya za mu gane wannan malamai suka ce karshen aya shi yake nuna sakon da aya ke isarwa da aka ce huwa ma kuma aina makuntum ya gaba faɗa gaba wallahu bima ta'maluna basir ai wa huwa ma'akum bi basarihi la takafa innani ma'akuma asma'u wa ara ai ana ma'akuma bi sam'i wa basari Alamtar tara anna allaha ya'lamu ma fi ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah sai aka ce me inna allaha bi kulli shay'in alim ma'ahum aina an gane karatu to me yasa aka ce in kai sujada za ka kara matsawa kusa da shi wasjudu wa qatari kai Allah mun gode maka da ka bamu wannan addini wato annabi kamar ya san akwai yan ciwaciwa da za su zo nan gaba su ciwaciwa da wannan ayar a lokacin da aka saukar da fasabbi bismi rabbikal azim annabi ya ce ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya ta cikin ruku'uku idan muka yi ruku mai muke cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi da aka saukar da sabbi isma rabbikal a'la sai annabi ya ce ij'aluha fi sujudikum ku sanya ta a sujada a sujada me muke cewa wato domin kada dan ciwa-ciwa ya damfare ka ce tunda ka a ka matsa kusa da Allah Allah yana kasa kenan kana sujada ma kana kara farin ina Allah yake subhana rabbi al'ala ko al'asfal subhana rabbi al'ala al'ala al'ala al'ala al'ala akwai wata ciwa-ciwa da ta saura subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika a saurara in Allah ya amince yau ne tafsirin mu na karshe a wannan majalisi gobe in Allah madaukin sarki ya kai mu za mu rufe wannan tafsiri da dare Allah gobe za mu ne za mu rufe wannan tafsiri sannan gobe za mu isar da sakonnin da ya kamata mu karasa wa al'umma daga nan mai ban kwana mu cika wa riga iska ruwa ya koma rafi da dare Allah madaukakin sarki saboda haka muna gayyatar kowa da kowa idan da kai kadai kake zuwa ka sake samu wani kuta tare da shi ga gudunmuwan manara da yawa amma ba za mu samu damar karantawa ba an ce akwai hadari a garin in Allah ya ba mu dama gobe makaranta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah